Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 14 ga watan yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai. Ƙasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo karshen shekara sha biyu na mulkin Firayim Minista Benjamin Netanyahu. kungiyar ƙasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Kabis Bay na kasar Ingila tare da alkawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan ɗaya ga ƙasashe marasa karfi. A yau Litinin ɗin nan hambararriyar shugaban Myanmar Aung San Suu ta ta ba da bahasi na farko a shari'ar da ake mata a kotun soja sama da watanni hudu bayan da sojoji suka yi juyin mulki. kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku cewa a karon farko majalisar dokokin najeriya ta yi magana a kan dambarwar twitter da gwamnatin kasar ya riga ya faɗi cewa gwamnatin kasar na tattaunawa da kamfanin twitter wajen ganin an shawo kan matsalar kuma na yadda da haka domin yana ganin najeriya na buƙatar twitter kamar yadda twitter ke buƙatar najeriya gwamnan jihar borno farfesa Baba Gada zulum ya ce dole ne sojoji su ba mutane tsaro su yi noma a jihar ina zai yi ba noma mutane su zanna even un abin da ya fara ya ce highest insecurity a duniya shine food insecurity in ba abinci ba wani insecurity da ya kai rashin abinci a duniya rashin abinci zai kawo komi ma'abuta lamuran zaɓe da siyasa a najeriya sun ce dawo da haƙƙin gudanar da zaɓen fidda gwani a hannun hukumar zaɓe shine zai gyara harkar demokuraɗiyya a ƙasar bayan haka sarfilo hashim gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen shekara sha biyu na mulkin firaminista Benyamin Benjamin Netanyahu da naɗa Naftali Bennett shugaban karamar wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon Firaministan ƙasar Yahudawan. Bennett zai kasance prime minister na tsawon shekaru biyu a karkashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaƙa da juna face son kawo ƙarshen mulkin Netanyahu mai cike da rikici. Bennett tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a 2019 zuwa 2020. yi lafit dan shekara 57 zai mai gurbin benet mai shekara 49 bayan shekara biyu wanda ya taɓa rike mukamin ministan kuɗi kuma tsohon mai gabatar da shiri a gidan talabijin wanda ya kulle yarjejeniya don kawar da Netanyahu. Netanyahu wanda ya yi yunkurin tarwatsa kawancen jam'iyyu takwas da suka hambarar da shi zai ci gaba da kasancewa matsayin jagoran 'yan adawa amma yana kuma fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa. jiya Lahadi Amurka da Rasha suka mai da hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga ƙungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya hada da kutse domin neman kuɗin fansa. Blinken ya ce Biden zai bayyana haka ga shugaba Putin. Muna neman haɗin kan Rasha na maganin waɗannan ƙungiyoyi masu aikata laifuka da suke aiki daga yankin na Rasha. An kai wa manyan kamfanonin Amurka biyu, kamfanin Colonial Pipeline ko wanda ake tura mai zuwa kudu maso gabashin amurka da kamfanin jbs mai samar da nama hari ta yanar gizo a watan da ya gabata da ake kyauta da tan daga rasha ne wanda jbs da colonial suka biya miliyoyin daloli na kudin fansa don su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ko da yake jami'an tsaron amurka sun yi nasarar kwato wasu daga cikin kudin da kamfanin colonial ya biya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a kabis Bay na kasar Ingila tare da alkawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan ɗaya ga kasashe marasa karfi da yin kira da cana kan batutuwa da dama. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa wa manema labarai cewa za a raba allurar kai tsaye da kuma ta shirin COVAX. shirin majalisar ɗinkin duniya da yake raba allurar rigakafi ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin tattalin arziki sanarwar da aka fita a ƙarshen taron ta ce shugabannin ƙungiyar g7 za su tallata ɗabi'unmu ciki har da kira ga ƙasar china da ta mutunta kare haƙƙin bil'adama da 'yanci musamman dangane da yankin shenzhen sannan waɗannan haƙoƙi da 'yanci da ba da 'yancin gashin kai ga yankin hong kong da yake cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin china da birtaniya ana zargin Beijing da aikata munanan laifuffuka na take hakkin bil'adama kan kabilar Uighur marasa rinjaye a Shenzhen tare da aikata cin zarafi a Hong Kong. To kafin baballe ya kawo sauran labaran duniya. A karon farko majalisar dattawan Najeriya ta ce bata riga ta dauki mataki akan takaddamar da ke gudana tsakanin mahukuntan Najeriya da kamfanin sadarwa na Twitter ba. shugaban majalisar dattawa ahmad lawan ne ya bayyana haka a wata ganawa da ya da manema labarai a abuja ahmad lawan ya ce majalisar na da tabbacin bangarorin biyu za su warware matsalar da ke tsakani wakiliyar sashen hausa madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana Ko da yake majalisar dattawa ba ta yi wata muhawara akan batun ba duk da cewa an yi ta kiraye-kiraye daga kausar murya cewa majalisar dattawa ta tofa albarkacin bakinta amma sai ta yi gum da baki. Da yake amsa tambayar manema labarai akan hujjar su na kin yin magana. Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya amsa da cewa. The on Twitter, the Senate didn't say anything. Okay, let me say something. The Honourable Minister of information and national orientation. Alhaji Lai A nan Ahmed Lawan ya ce an damu mu yi magana akan batun Twitter. To zan yi magana. Ministan watsa labarai Lai Mohammed ya riga ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar na tattaunawa da kamfanin Twitter wajen ganin an shawo kan matsalar kuma na yadda da haka domin yana ganin Najeriya na buƙatar Twitter kamar yadda Twitter ke buƙatar Najeriya. Ahmed Lawan ya ce baya ga wannan turka-turka kowane bangare um, ya koyi darasi. I believe that um, all of us would have learned our lessons. To sai dai ga ɗaya cikin masu amfani da dandalin Twitter Muhammad Gwani ɗan London yana ganin ya kamata majalisa ta sa baki saboda ita ce wakilan jama'a kuma 'yan Najeriya miliyan 40 ne ke amfani da dandalin Twitter. Twitter nan economically ma'ana za ta affecting ɗin ma wajen tattalin arziki. Mutane nawa ne ke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junansu ba tare da sun kona abin nan ɗin wayarsu ba? ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun je wajeje abubuwa nawa ne da za ki ga shekara goma ko ashirin baya in za a yi mitin sai kowa an masa mail wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka leta yanzu ko tsawon aure ne kawai kana tweeting taro ne kana tweeting ya yi sani maka cost na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi ino Yan siyasa da masu mulki lokacin da suke son bukatar su ta biya sai irin waɗannan kafafe suke amfani da su. tun ranar hudu ga wannan wata da muke ciki ne gwamnatin najeriya Najeriya ta bada umarnin rufe dandalin sada zumunta na Twitter akan abin da suka bayyana shi a matsayin yi wa shugaba Buhari rashin da'a saboda cire sakonsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga baballe dauke da sauran labaran duniya hukumomi a amurka sun faɗa rana asabar cewa an kashe mutum biyu sannan wasu talatin sun jikkata a harbe-harbe da aka yi da daddare a jihohi uku wanda ya sa damuwar cewar karuwa harbin bindiga zai iya ci gaba har zuwa lokacin bazara yayin da aka sassauta dokokin coronavirus da zai ba mutane damar walwala da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. An kai hare haren ne a ranar Juma'a da daddare ko da sanyin safiyar ranar Asabar a garin Austin babban birnin jihar Texas da Chicago da garin Savannah na jihar Georgia. A Austin hukumomi sun ce sun kama ɗaya daga cikin maza biyu da ake zargi kuma suna neman ɗayan bayan harbin da aka yi da sanyin safiyar ranar Asabar akan cunkoson mutane da suke zaune a bakin titi da ke da gidajen abinci da na barasa da dama. Mutane goma sha hudu aka jikkata. ciki har da biyu da suke cikin mummunan yanayi na harbin bindiga wanda shugaban 'yan sanda na rikon na garin ya ce ya yi imanin cewa abin ya fara ne yayin da aka samu takaddama tsakanin mutum biyu sai dai ba a ba da rahoton kama wani ba zuwa ranar asabar da daddare a sauran harbe-harben guda biyu labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Ganan Umar Zulum ya ce a matsayinsa na shugaban tsaron jihar Borno dole ne ya tabbatar da mutanensa sun yi noma bana ba tare da shata wata iyaka ba. Ga dai wakilin Haruna Dauda daga Maiduguri dauke da bayanin gwamna a cikin wannan rahoto da aiko mana. Ni matsayina gwamnan Borno na yaba ma sojojin na borno fista balila da polis da ss duk suna kokarin su amma fa su ma suna jina bana fa ba zan yi ba in ba noma ba zan yi ba gwamnan jihar borno professor babu gana umar zulum kenan lokacin da yake jawabi ga ɗaruruwan al'umman jihar borno wurin suka da tawan jihar da 'yan siyasa da jami'an tsaro da ma sauran masu ruwan tsaki da ke jihar borno a hannun zagayowar demokradiyya ba da za mutane su zanna su yi nasara in ba noma noma shine tushen arziki za mu yi kokari insha Allah mu bude hanyoyi don saboda mutane su samu hanya su je su yi noma president buhari ya yi magana lokacin da yana rantsar da Shibo amista mai rasuwa cewa sojoji da sauran jama'an tsaro su yi kokari su ba haɗin kai ma mutane su yi noma mu tabbatar cewa mun bude gwanaki duk wanda bai yarda ba ba za mu yarda ba kuma ba sauran kowa muna ji ba ba yadda za a yi suke mutane ba noma kuma as far as I'm concerned I'm the chief security officer of the state na san aiki na na san doka ba wanda zai gaya min aiki na dole ne mutane su je su noma ba zan taba yarda ba wani ya ce wai ba za a bude hanyar nan da dalwa ba dalwa nan ba za a noma ba ya za a yi nasara gwamnan ya kuma ba da misali da karamar hukumar goza wadda tuni jama'a suka koma wadda ce amma har yanzu jami'an tsaron suka zana ma manoman iyaka da cewa ba su wuce wani wuri ga inda za su yi noma ba wanda ya ce ba za su amince da hakan ba in ka tashi a goza kilomita biyu ka tafi za ce a ah, ah, ba za a yi noma ba ina zai yiwu ba noma mutane su sanna ga boturen nan da suna ba mu abinci kun san abin da yake faruwa yanzu su ma sun gaza karshen mu fa even un abin da ya faɗa ya ce highest insecurity a duniya shine food insecurity in ba abinci ba wani insecurity da ya kai rashin abinci a duniya rashin abinci zai kawo komi don saboda haka jama'a za mu tashi mu saya wannan shekara mu tabbatar cewa mutane sun yi noma. Professor Zulum ya ce ya gano cewa so yanzu hakan a jihar ba sa jin daɗin yadda gwamnatin take tafiya musamman ma na sabbin tsare-tsare da suka bullo da shi na karban haraji a filaye da gidaje wanda kuma ce hakan shine kawai mafita ta hanyar da za su dinga samun kuɗin shiga. yanzu ba sa jin daɗi yanzu me yasa don saboda na karba haraji a bojis an ji an samu maka a gidana wallahi gwamnati na su dami suna damu kai kana biya a kano kana biya a kaduna ana biya abuja me yasa ba biya land eh, land duties a Borno state don saboda an raina mu ne kowa da kowa dole zai biya haraji in ba harajin ni abin da nake magana wallahi ba don saboda kaina bane ina hangen nisa ne wani zai yaya zai karbi gwamnan Borno state wallahi ba zai yaya rike zarra ba kuma Allah ya sa lokacin mu ya karbi mu samun wani gwamna mai zafi fiye da ni gwamnan jihar borno professor gana umar zulum kenan lokacin da yake jawabi ga al'umman jihar borno a ƙarshen mako game da wasu al'amura da ke faruwa a jihar borno da ma da yake na neman mafita haruna dauja biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda a ci gaba da sharhi akan dimokuraɗiyya a najeriya ma'abuta lamuran zaɓe da siyasa na cewa dawo da haƙƙin gudanar da zaben fidda gwani a hannun hukumar zaɓe shine zai gyara harkokin demokuraɗiyya wannan dai a sharhin masana zai ba da dama mutane da ke goyon bayan jama'a ba jami'an jam'iyya ba za su samu damar yin takara da lashe zaɓe daga abuja ga rahoton nasiru adamu irin hikaya kamar yadda ake kira ga mika gudanar da zaben ƙananan hukumi ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC haka ma batun zaben fidda gwani ya zama muhimmin batu don yadda takaddamarsa ke sa kotunan rushe zaɓe bayan wasu sun lashe zaben kamar yadda ya faru a Zamfara inda Shehu Muktar Kogunan Gusau ya rasa kujerar gwamna aka rantsar da Bello Matawallan Maradun na PDP. Celestin Omehiya ya bar fadar gwamnati Rivers aka rantsar da tsohon gwamna Rotimi Ameti. A Bayelsa Doye Diri na PDP ya tsinci dami a kala bayan kotu ta hana rantsar da David Leon na APC wanda har ma ya ba da shirin a rantsar da shi Ga ma Hope Uzo Dimma ya zama gwamna a Imo duk da shi ya zo na hudu a yawan kuri'u ya sa dole Emeka da Yoha ya kwashe kansa daga fadar gwamnati a Owerri. tsohon darakta a hukumar zaɓe sarkin tafarkin bauchi kabiru adamu ya ce amshi ikon zaben fidda gwanin 'yan takarar jam'iyyu zai kawo maslaha ake fidda ɗan takarar da bai cancanta ba a zo a sa shi kuma a kama zaɓen ƙarfi da yaji ya daina kwanci a gida dama bai san kowa ba ba wanda ya san shi da ƙarfi da yaji haka a a zo a kafa shi shi kenan don a yi firamare ne ɗan takarar gwamna na jam'iyya kaza jam'iyyar nan kuma ita ke ci a jiha kuma suke da ƙarfin su faɗa a ji suke da 'yan majalisun jiya suke da kyamun milowar suke da shauran hakimai da sarakuna da duka al'ummai su aka sawa ido malamai ma addini suke aminci ka gaya mu yadda za a yi ba za su ci ba sai ya ci na abu a yi dan da na sani ya fara uwa ka uba ka da gwamnan da ya tsora shi ya masa rashin gaskiya sa shi sai ya ci uban kowa ba wahalan da ya yi ba abin da ya sami bai da asara saboda haka ina so a yi gyara a wurin nan a mai da firamare ya koma hannun INEC ita kuma malamar jami'a ga gadau dr furera bagel na nuna tamkar ana gaggawa ne wajen gwada demokuraɗiyyar najeriya da kasashen duniya da suka daɗe a cikinta mutane yanzu ba kamar da ba kan mutane ya waye suna son mutane wanda za su tsaya su nema musu haƙƙinsu saboda ka duba ana mutane suna kuntarin demokradiyyar mu da nasu amerika da sauransu amerika shekarar ta nawa ne da samun da fara demokaradiyya shekara wajen ɗari biyu ne da talatin na gada takwas ne ko tunda 1783 ne aka fara demokradiyya amerika ga wajen shekara ɗari biyu da ta so mun kuma kwata-kwata nawa ne shekara cikin da ɗaya so ina tabbatar maka da cewa idan za a samu demokradiyya mai ɗorewa nan da shekara ashirin nan gaba mu ma za mu haɗa kanmu da Amerika insha Allah saboda mutane yadda kaucewa yanzu za su in mutum ba wai yana da mutane a ran shi ne wato neman hakkin mutane shi a ran shi zai tsaya siyasa a nan gaba. Babban zaben Najeriya na zuwa ne a dubu biyu da uku inda shugaba Buhari ke fatar APC ta zarce don manufofi irin na gwamnatin gwamnatinsa su ɗore yayin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ke aran logar kamfen ɗin buhari wato jiki magayi nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasura da malika da wannan rahoton wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci sha tara talatin da kuma sittin sai kuma kilo da talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da ke duba lamarin keta haƙƙin ɗan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa har ma tabbatar da adalci a rabon gadon marayu. ban Bankaɗo cin amana da sauransu. A yau za mu duba batun cin amana tsakanin makwabta biyu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. cikin wannan sabon shirin za ku ji likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke gombe da ke sashen tiyata dr musa ababa joga ya yi korafin wani makwabcinsa mai suna lawan musa isa ya ci amanarsa labarin ya nuna cewa dr abba ya yi yunkurin dawo da matarsa mai suna sadiya da aurensu ya mutu wasu shekaru inda ya wakilta lawan musa ya yi masa biko amma in ji shi lawan ya yi akasin haka domin ya bige da soyayya da sadiya inda ya lallaba ya aure ta a asarce duk da ya san abba ya bada kuɗin sadaki kuma har yana da shaidun aikata hakan a martaninsa lawan musa ya ce sadiya na farin cikin kin komawa gidan dakta abba don wasu halayensa ya zuwa yanzu dai wannan dambarwa ta kai ga shigar da ƙara har kotuna uku ba tare ɓata lokaci ba ga ƙorafi daga bakin mai shi Dokta za ka gabatar mana sunanka da kanka. Sunana Dr. Abba yana aiki nan asibitin ga gwamnatin tarayya ke nan Gombe. Asalin cikakken sunana shine Musa Umar amma an fi sani da Musa Abba. Musa Abba ba mu labarin me ya faru da kai akwai labarin da ka fara ba mu da ya shafi matarka da kuka rabu da yarka. Eh, lalle akwai mata da muka rabu dan samu sabani kuma akwai yata da take hannu nake neman su damin da yata. Bayan wannan rabuwa da aka yi ta nemi ta dawo Allah bai kwanta ba daga baya ta suka shirya abin da suka shirya dai da wani makwabci na haka ba mun gama komai akan za ta dawo sai kotsom na ji dai labarin ko sun yi aure to shi ne kuma akwai yata da take hannunsu shi ne na nemi su damin da ita so ba mun yi wannan shi mijin da ya aure ta din kenan ya ce ya riƙe yar a matsayin yarsa to shi ne dai yanzu ban damana shi ne su damin da yata da take hannunsu wato duk da kana da wannan matsala ta ina. E e ka yi gaggawa ka ba da labari ba a fahimci yaushe kuka rabu da wannan matar ba menene dalilin rabuwar ku shin 'ya'yanku ma nawa yaya aka yi dole sai ka dawo baya ka yi wa mutane bayani shin wannan matar ta kame sunanta kuma a ina ne kuka yi aure kuka zauna yaushe kuma kuka rabu sunan ita mata dai sadiya adam kuma na aure ta a nan gombe shekara kamar tara haka da suka wuce mun rabu ya kai shekara kusan bakwai haka to lalle an dan samu sabani dai haka na rashin daidaita so babban sanadin haifuwa dai irin kishi ne haka na mata din haka saboda yake yana da mata biyu kuma na ita na fara aura sai na aure ta daga baya so ana zuni ita ke cewa ita ba za ta zo na da ita ɗewacce ba to shine dai musabbabin wannan saɓani ɗin da aka samu bayan kun rabu sai menene ya faru to bayan mu rabu ana nan tsawon lokaci ta nemi ta da jos kafin su yi a auren da suka yi ɗin kenan ai ba mu ma je kan wannan maganar duk ba mu san wannan labarin ba ba mu labari bayan kun rabu tsawon waɗannan shekaru. me yasa kuma waye ne ya nemi ya sasanta ku ku sake dawa ku zauna eh, lalle akwai wani makwabcin mu dai haka wani dan kasuwa da ake ce ma Lawan Musa Isa Abajuga to shi dai da yake makwabci ne haka wannan kuma dai akwai ɗan kikkiyan fahimta haka tsakanin mu so shi ne yakan dan zo a lokacin da yake ya yi amfani da damar alaka da take dan tsakanin mu na zamantakewa na anguwa ya zo ya eh, kaman zai sasanta ɗin kenan shi yana kokari yana shigo a matsayin mai sasanta sai da ya gama sanin duk abin da yake tafiya so ashe ban san bayan wannan rabuwa da aka yi ya yi developing interest a kanta a lokacin to ban san da wannan ba so yakan zo wuri na yana jin ga labarin duk abubuwan da suke tafiya wannan ko ba ka bane wadon a lokacin da aka tsara hudun ta ji wani makaranta ta yi certificate na NCE haka yawa wadon na aure sana da secondary so a wannan lokacin ita kunsa a inda ta yi certificate din sai je yana koyarwa aure so a lokacin da yana ga wannan lokacin ne ya ganta ya develop inter a kanta so lalle ga duk da yake cewa ya san abun da yake tsakaninmu ya san ko ba ka bane yau irin kokarin da ake na sasanta wannan harshe shi kansa yakan ɗan zo ya ji me yake tafiya ta wurin ɓangare na kenan so bayan nan daga baya kawai har mun daidaita an gama komai akan za ta dawo bai ma fi satuttuka ba dai haka ya ji ya ce ya aure ta. wato ma'ana jagoran da ka sa eh, mai sasantawa tsakaninku eh, shine kuma sunansa lawan musa isa bujuga eh, lawan musa isa bajoga a wace anguwa yake angon wakili mai zara yake a bajoga angon wakili wai wakili mai zara a bajoga lawan musa isa ko wanda ka saka ya zama shine mai sulhu sai kuma ya auri wannan ita matar da kuke kake so ta daure. Hmm. To daga nan yaya aka yi wani ya ta yaya ba ka labari tun da ka sa yana sasanta ne kuma ya je aure ta. Eh, lallai shi ne ma da kansa ya zo ya same ni shi ne zai same ni wata rana a na angon mu din ya zo ya same ni ya yi konfuranti din ake gani a kan lallai ya auri wanci ok do yana tambaya na nema daga farko yake cewa daman kan yana nema na so shi ne dai haka muka dan zo na da shi muna tattauna sai yake ce min daman batun kes din wance ne sai ya kira wance me wace wata ita sadiya din kenan hmm. sai nake tambayan sa me tsakanin me kenan sai yake ce ah ban ma abin da yake faruwa ba sai na ce masa aini ban sani sai ce ya aure ta kuma zai rike yata a matsayin yarsa to shine da abin da ya faru so haka daga karshe kuma shine na kai kes din kotu so a lokacin da ya baka wannan labarin wani mataki ya kuka kare da shi eh, kun tashi dutse hannu riga ne kun yi fada ko kuma fushi kawai kai ka tafi ba wani abun da ya faru kawai dai yawa don da ya kawo magana ya mu wannan dama na fito zan je anguwa gwani akwai inda nake son je sai na ce masa ko ya hakuri ya fita min a cikin mota ne dama na cikin mota na ce masa fita min cikin mota ya hakuri so shi ne sai na kama hanya ne tafiya ta to haga da following da gari ya waye shi ne na yi decide na shahara na ga irin abun abun da lalle abu ne na cin amana da kuma yaudara da rashin kyautawa da kuma cin fiska to shine dai a wannan na kai karansu kotu don da yake a matakin da aka kai naurin gyara aure a wannan lokacin kusan aure ya tabbata to shi ne da aka jaka aka kotu ta tume shi da laifin cewa ya yi aure a cikin aure aka tura shi menene faɗa mana yadda aka yi auren ko dawo da auren na kai tabbata eh saboda na ba da sadaki kuma akwai shaidu yau kuma daman mata ce da muka rubuta ita kuma ka sa shi wakilin sasantawa dubi lura da an ba da sadaki ya san da wannan ba abin da bai sani ba hmm. Dr. Abba ya yi korafi tare da kira da makwabcin nasa tare da sabuwar amaryarsa da su maido masa da 'yarsa mai shekaru takwas. Domin baya son ta taso da halin cin amana. Filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba domin ya tunkari wanda ake zargi lawan Musa Isa don jin nasa ɓangaren. Menene korafinsa bayan ya riga ya je shi kotu? Misali, ya kai kara kotu aiko? Ya kai kara kotu. kuma ni dama ni menene haɗina da ya mata na aura ai ba ya na aura ba kuma mun yi da sharadi da ita cewa ba za ta ga min yarinya ba tun kafin ai aure eh. sa'annan kuma shi ya kai ta kotu kuma tun ma kafin ai auren mu suke suke batun kotu batun da yarinya to ba su alkali bai ba shi renon yarinya ba ya ba ta renon yarinya da sharaɗin cewa idan ta yi aure kuma yarinya za ta zauna a gaban kakarta gaban mamar saje kenan ko hmm. to bayan aure ta zauna a gaban kakarta ya sake kaiwa kara aka sake zuwa kotu alkali ya yanke hukunci cewa ya dai sai dai in kakar da take zaune da ita a yanzu ba ta nan ko kuma tana da wani illar da bai kamata a bata reno ba to an a takaice maka labari da alkali ya ba su yarinya to yanzu amma bai daddara ba kuma yana da ikon ya kai tsara duk inda ya ga dama ya sake cewa tsara yanzu wata kotu a gwamnati to yanzu dai kuma ana hutu amma yawwa wato alhaji lawan abinda ya faɗa mana shine lokacin mm. da bayan an yi auren nan a asirce eh, ka mm. ce masa kai za ka zama baban mahaifin yarinyar ne kai za ka ɗauki nauyinta saboda haka kamar ya kwantar da hankalinsa ba wani abu za ka ɗau duk wani nauyi wanda kuma yana ganin baka da wani eh, aikin. bari bari ita ke tambaya cikin tambaya sorry to say a asirce kamar ya asirce ɗan lara min bayani mana yawwa abun da ya faru shine ya ce mana ka ce amanarsa ne saboda ya kai makwabcinsa ne amana in wata sai na na ce amana eh kai makwabcinsa ne eh an ba makwabcinsa eh ga gida ga gida shine makwabtaka ina ko eh to ina ga dai ni kan tsakanin gidansu da gidanmu har akwai kwalta ma titi da ya raba mu ba kuma batun titi ba ina ga inda za a irge za a iya samun gida ya kai ashirin ko ne fiye da haka akan layi daya to kaga batun makwabtaka ai bata taso ba eh akwai makwabtaka ta gida arba'in ya eh, alhaji lawal ta gefen hagu da dama ko baki ta wajen wannan irin maganar ba don haka ne duk bajo ga makwabtan kowa makwabcin kowa ne ai lawan musa isa kenan da dr abba ke zargi da cin amanar zagayewa da aure tsohuwar matarsa idan allah kai mako mai zuwa za mu daura kan wannan takaddama sai a kasance da mu yanzu a madadin nasira da mel hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku sarfi da hashin gumel ke cewa kasance lafiya salamu alaikum to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karon a takaice kasar isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya lahadi wanda ya kawo ƙarshen shekara sha biyu na mulkin firaminista benjamin netanyahu da naɗa naftali benet shugaban karamar wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon firaministan ƙasar yahudawan benet zai kasance firaminista na tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaƙa da juna face son kawo ƙarshen mulkin netanyahu mai cike da rikici benet tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a tara zuwa ashirin. a jiya Lahadi Amurka da Rasha suka mai da hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga kungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya haɗa da kutse domin neman kuɗin fansa. To masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar Baba ya koma makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.